Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 28 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya ce yana shirin yin murabus saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da ita da ke tsananta. A jiya Alhamis gwamnatin Najeriya ta ɗage sake maido da harkokin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa zuwa mako guda. Gobe Asabar aka yi shirin buɗe tashoshin na ƙasa da ƙasa. Tsohon shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Kita ya koma mazauninsa a Bamako babban birnin ƙasar a yau Juma'a. Kwana ɗaya bayan da aka sako shi daga wani sansanin soja a Kita. Toka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa an kashe wasu komandojin 'yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriya. An hada da su Abu Imrana, wato kwamandan iswa wanda ke jagorancin yakinsa na ruwa da kuma Malam Ibrahim da kuma Malam Abba suna daga cikin mutanen da ake kashe a cikin wannan farmaki da aka kai musu. Za kuma a ji yadda jamhuriyar Nijar ke kokarin hana mai da ita wani zango na masu safarar muggan kwayoyi. da an ka bincika an ka diba ashe kwaya ce kilogram wajen 168 to ko me yasa har yanzu aka kasa samun yanayi na iya maida 'yan gudun hijirar arewa maso gabashin najeriya garuruwan su. gwamnati ba ta yi ta ba daga local government zuwa mu sanatoci zai executive jama'an nan a komar da su gidajensu in akwai boko haram a garin ma je a kore su kamar kowace ranar juma'a yau ma mahmud lalo na tafa da shirin nan nasa na duniyar amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce yana shirin yin murabus saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da ita da ke tsananta. Da yake magana da manema labarai yau Juma'a a birnin Tokyo. Abe ya ce ya yanke shawarar yin murabus daga mukaminsa tunda yana yawan fama da cutar gyambon ciki. Abin da ya yi sanadiyar kawo ƙarshen wa'adinsa na farko a matsayin Prime Minister a shekarar 2007. Abe wanda da a watan Satumba na shekarar 2021 wa'adinsa zai kare. Ana sa ran zai ci gaba da kasancewa Prime Minister har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyya wanda zai zama Prime Minister kuma majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi. Abe ɗan shekaru 65 da haihuwa ya faɗi cewa ya daɗe yana fama da cutar gyambon ciki tun yana matashi kuma ya ce ana jinyarsa yanzu haka. A jiya Alhamis gwamnatin Najeriya ta ɗage sake maido da harkokin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa zuwa mako guda. Gobe Asabar aka yi shirin buɗe tashoshin na ƙasa da ƙasa. An dakatar da harkokin jiragen sama ne watanni biyar da suka wuce a zaman wani bangare na ƙoƙarin yaƙi da annobar coronavirus. Ministan harkokin jiragen sama na kasar ne ya rubuta hakan a shafinsa na Twitter a jiya Alhamis, inda ya bayyana bakin cikinsa akan jinkirta tashi da saukar jiragen amma ba tare da ya bayyana dalilin matakin ba. A farkon makon nan, ministan harkokin jiragen sama na Najeriya Hari Sirika ya faɗi cewa za a sake maido da harkokin jiragen saman ƙasa da ƙasa ne tunda ba a samu wasu da suka kamu da cutar COVID-19 a cikin jirgi ba. Biyo bayan buɗe harkokin jiragen sama na cikin gida da aka yi ranar takwas ga watan Yulin da ya gabata. Sirika ya ce sake buɗe harkokin jirgin saman ya zo da matakai don tabbatar da cewa ba a samu koma baya ba a ci gaban da aka samu wajen shawo kan yaduwar cutar coronavirus. Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Kita ya koma mazauninsa a Bamako babban birnin kasar a yau Juma'a kwana ɗaya bayan da aka sako shi daga wani sansanin soja a Kita. Kwamitin sojan da ke mulki a kasar da ake kira NCSP a takaici ya tsara Kita a lokacin da aka yi wani juyin mulki a kasar a makon da ya gabata, inda Kita ya sanar da cewa ya yi murabus jim kaɗan bayan aukuwar lamarin. A lokacin da yake tsare an ba da rahoton cewa Kita ya ce ba tilasta mashi aka yi sauka daga kan karagar mulki ba kuma baya so ya koma amma yana so a koma wa tsarin dimokuraɗiyya cikin sauri. Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS a baya sun buƙaci a saki kita wanda kuma ake kira IBK a takaici. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da labaran duniya. kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda sojojin kasar suka ce sun aika da wasu gaggagaggan kwamandojin 'yan ta'adda lahira hassan mai na kai na, gare ka a wannan sabon farmaki dai jiragen yakin najeriya sun yi duran mikiya ne akan wasu manyan sansanonin mayakan iswap da ke zirin tafkin chadi ta bangaren arewacin jihar borno a wajajen kirta wulgo da sabon tumbun inda aka hallaka da dama daga cikin kwamandojin mayakan. Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ya min karin bayani. Wato rundunar sojan Najeriya a ƙarƙashin Operation Lafiya Dole suka kai farmaki ma to 'yan Boko Haram da 'yan SWAP a garin Kirta. Wato kuma wannan farmaki da aka kai an samu nasarar karkashe da dama daga cikin waɗannan mayaka. Cikin wanda ake ganin an kashe sun hada da su Abu Imran rana wato kwamandan iswa wanda ke jagorancin yakin na ruwa da kuma malam ibrahim da kuma malam abba suna daga cikin mutanen da ake kashe a cikin wannan farmaki da aka kai musu a wannan an samu labarin wato game da su inda suke taro na gaggawa sannan kuma su rundunar sojan sama suka tura jiragen yaƙi inda suka kai wannan farmaki kuma aka samu nasara akan wannan al'amari ko a baya bayan nan ma dai sai da sojojin tafkin chadi suka kai irin wannan farmaki a yankin na kirta wulgo kamar yadda general boba bakery na rundunar sojan kamaru ya shaida min eh, after our operation uh, on the north of wulgo we start to push boko haram on the field kill around 30 eh, boko haram and other start to, to menene ya kamata a yi a halin yanzu tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro win commander musa isa salmanu akwai abin da ake cewa policy din decapitation wato a bi manya-manyan 'yan ta'adda a ɗauke su ɗayan bayan ɗaya idan aka yi haka shi ne zai sa command and control structure ɗinsu shi zai sa su cikin rudani ya sa su rasa me za su rasa sanin me za su yi da sauransu domin su na ƙasan ko kuma ƙanana duk inda ai yawancinsu in ka tambaye su me yasa ma suke wannan faɗa su kansu ba su sani ba wasu tilasta su aka yi wasu yanayin zamantakewa ne ya sa su wasu kuma kawai sun tashi sun samu kansu ko satu su aka yi daga wasu ko su kuma an biyu masu abin da ake cima radicalization saboda haka ta yadda za a gama wannan abin shine bi manyan manyan kwamandojin su shugabannin su a bi su ɗayan bayan ɗaya a dinga samun intelligence inda za su yi taro ko kuma inda suke gudanar da hidimomi ana amfani da wannan credible intelligence din ana ɗauke su yanzu dai abin jira a game shine irin tasirin da ruwan wuta da sojojin Najeriya da Kamuru suke wa wannan ziri na kirta wulgo wurin kawo ƙarshen sansanin mayakan na ISWAP a wannan yanki. Hassan mai na kaina, muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Agai gaida Hassan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. A lokacin da yake jawaban amincewa da tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban kasa don neman wa'adi na biyu a jiya Alhamis, shugaba Donald Trump ya faɗi cewa zaben watan Nuwamba zai nuna ko kuri'un jama'a za su sa sakara da daɗaɗɗen tsarin Amurka, ko kuma za su bari masu ra'ayin zafafan sauye-sauye su lalata tsarin gaba ɗaya. Trump wanda ke fuskantar adawa mai karfi daga tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya faɗawa wani taron jama'a da yawa a fadar White House cewa wannan zaben na da mahimmanci a tarihin ƙasarmu. mu. mutum sama da dubu ɗaya da aka gayyata taron ciki har da 'yan majalisar dokoki daga jam'iyyar republican sun zauna kusa da kusa kuma galibansu ba su sanya takunkumin rufe hanci da baki ba suka yi watsi da shawarwarin kare lafiyar jama'a da hukumomi suka bada a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus. Jami'an kasar Cuba sun ce ana shirin sanya sabon matakin hana zirga-zirgar jama'a da ababen hawa a matsayin wani bangare na kokarin rage yaduwar cutar coronavirus a Havana babban birnin kasar. Gwamnan Havana Reynaldo Garcia Zapata ya faɗa a jiya Alhamis cewa Dokar hana fita daga karfe bakwai na yamma zuwa biyar na safe za ta fara aiki ne daga ranar talata mai zuwa. Zapata ya kuma sanar da hana zirga-zirga daga babban birnin na Cuba zuwa wasu lardunan. Ya ce gwamnati za ta sake duba tasirin sabbin matakan bayan kwanaki sha biyar. Kasar Cuba dai ta iya shawo kan yaduwar annobar COVID-19 kusan gaba daya ta hanyar killace waɗanda suka kamu da cutar da kuma gano waɗanda suka yi cuɗanya da su. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan zamu nufi jamhuriyar Nijar. inda wasu miyagu ke kokarin mai da kasar wani zango na safarar muggan kwayoyi zuwa wasu kasashen afirka amma hukumomin da abin ya shafa suka tashi tsaye kamar dai yadda wakilin sashen hausa sulaiman barma ya aiko mana Binciken da jami'an hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Okritis suka gudanar a tsawon kwanaki akalla goma a jihohin Doso da ya ne ya ba da damar gano malabar waɗannan diloli da ke haraka tsakanin ƙasashen yankin tekun Gine da ƙasashen yankin arewacin nahiyar Afirka. Kamar yadda mataimakiyar daraktan ofishin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a a hukumar 'yan sanda kwamishin yana na Aisha Bako ke ƙarin haske a kai. Hakimin wani gari a can cikin jihar Doso shine ya ga wasu kumshi kumshi hudu da bai yarda da su shi bai san ba waye kawo su kun bai san ba na wane ne bai san ba mi suke kumshe da shi da yadda yi ya gaya ma eh, gwamnan jiha na doso da 'yan sandan da suke nan ofisin mai kula da yaƙi da miyagun kwayoyi da procurer don take sun ka zo da an ka bincika an ka diba ashe kwaya ce kilogram wajen 168 ashe waɗanda suke da wannan ƙwayar ba dosa ba suke da zama bincike ya nuna cewa suna a nan garin ya mai da zama da an ka zurfafa bincike an samu mutum uku a nan duka kuma 'yan kasar Nijar ne an same su a nan wurin birnin Yamai a karshe Kubiya da karciye Yamai domin Kuma a nan ma da an kai wani bincike daren shekaran jiya wayewa sahe jiya an ka same su da kwaya eh, kilogram 160. an ɓoye su a cikin wata mota da suke shirin kai jiha agadis kasashen afirka na arewa ne za a kai ta da mota biyu suna nan irin mercedes da volvo baka tabar wiwi kimanin kilogram 300 da takwas ne an ka kama kamar yadda aka saba a al'adance idan 'yan sanda suka yi irin wannan wawan kamu a wannan karan ma alkali mai tuhuma procureur de la republique ya ziyarci ofishin hukumar ta okritis domin jinjina wa ma'aikata saboda abin da aka kira dagewarsu akan aiki nasiru abdu na daga cikin mataimakansa kayan aiki da a da aiki suka yi ya nuna sun yi aiki eh, mai kyau yaki da kwayan nan dole ne shugabanni su yi shi saboda akwai illoli da yawa da suke kawo cikin kasa bayan shi akwai wadansu laififuka da shan kwayan nan ne ke kawo su gudunmuwar al'umma wani abu ne da aka yi amanar cewa yana taimakawa jami'an tsaro wajen gudanar da aikin tsaron kasa kwatankwacin yadda aka gani a wannan cikon al'umma kan ku gaji tun da wanga aikin ba na 'yan sanda kawai ba ne ku kama musu domin mu samu mu ceci al'umman mu ceci yaranmu tun da in kun diba kun gani kwaya tana nan tana banna. Jamhuriyar Nijar da ke tsakiyar yankin Sahel na matsayin wata hanyar da aka gano cewa akasarin masu fataucin miyagun kwayoyi da masu safarar makamai kan ratsawa don shigar da hajojinsu daga kasashen kudu da Sahara zuwa arewacin nahiyar Afirka ko kuma daga yankin na Maghreb zuwa kasashen kudanci. Dalili kenan hukumomin kasar ke kara tsaurar matakai don dakile waɗannan hanyoyi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Daga Nijar kuma bar mu sake kadawa Najeriya inda majalisar dattawan kasar da sauran masu ruwa da tsaki ke ganin ya kamata a ce zuwa yanzu an magance matsalar tsaron arewa maso gabashin kasar har 'yan gudun hijira sun koma garuruwansu. Daga birnin Maiduguri ga Haruna Dauda da cikakken rahoton. mutum da ke kula da ayyuka na musamman a majalisar dattawa ta ce ya kamata gwamnatin tarayya ta kawo ƙarshen matsalan hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram a shirin arewa maso gabacin najeriya da zai ba da damar maida 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali din haka dubban su ke cigaba da kasancewa cikin sansanin 'yan gudun hijira cikin mawuyacin rayuwa tun ranar laraba ne dai wannan kwamitin suka ziyarci babban birnin maiduguri don ganewa idanunsu inda al'amura ke gudana musamman ma yadda hukumar bunƙasa shirin arewa maso gabacin najeriya ke gudanar da ayyukanta game da waɗanda ibtila'i ya shafa da ma ziyartar wasu sansanoni 'yan gudun hijira don tattauna irin hanyoyin da za a bi na magance matsalolin da ake fuskanta a jihar da yanzu hakan aka ce an shiga shekaru goma sha biyu kenan ana fama da shi sanata yusuf a yusuf dai shine shugaban wannan kwamiti batun tsaro abu ne wanda ya dami kowa ya addabi kowa a kasar najeriya to mun gani mun ji za mu je ko mu je mu iyakan kokarin mu abinda za mu yi yadda za mu sa duk yadda za mu yi no a rage wannan insecurity ga a Najeriya balle ma a wannan wajen. Sanata Ishaku Abu dai dan majalisar dattawa ne da kuma ya kasance memba a cikin wannan kwamiti ya dai bayyana abin da ya ganewa idanunsa ne lokacin jaran su ga waɗannan sansanoni 'yan gudun hijiran. Na gan abin tausayi na gan abin ba da hawaye bai kamata ɗan adam yana wahala haka constitution najeriya ta ce ainihin aikin gwamnati shine ta ba da tsoro da kuma kare hakkin dan adam mutum yana cikin idp camp shekara shida zo shekara goma sha biyu gwamnati ba ta yi aikin ta ba daga local government zuwa mu sanatoci zai executive ba mu yi aikin mu ba jama'an nan a komar da su gidajen su in akwai boko haram a gari ma a je a kore su a komar da su gona su je suna noman su suna kasuwanci ana tsare su shine kawai mafita amma ka komar da mutum ya zama maroka bai so ya yi roko ba ya zo yana bara ba sa so shugaba buhari ka komar da yaran mu gida ka komar da yawan mu gida je su yi noman su yi sana'ansu zakariya ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke ci gaba da samun matsagunni a wasu sansanonin da suka da mata da kananan yara da wasu daga cikinsu su kasance marayu. Kai mai sunanka? Shekaran ka nawa? Shekara na bakwai. Daga ina kuka zo? Daga baba. To baban ka rikicin nan ne ya kashe shi? A wannan rikicin. Ku nawa ne a gidanku? Mu biyar. Akwai na akwai wasu guda uku kana zuwa makaranta yi su? Eh. kana class ma? Ni a makarantar islamiyya ne shekaran ku nawa daga zuwa maiduguri? shekaran shida? to na gode yi su kididdigar majalisar ɗinkin duniya na nuni da cewa yanzu hakan akwai 'yan gudun hijira a shirin arewa maso gabacin najeriya miliyan uku da dubu ɗari hudu yanzu hakan ke ci gaba da samun matsuguni a wurare daban-daban wadda kuma ke neman ɗokin gaggawa haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a nigeria. To a gaida Haruna, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da zaɓin da jam'iyyarsa ta masa na sake tsaya mata takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwambar wannan shekara. Yayin da jam'iyyar ta Republican mai mulki ta kammala babban taronta na ƙasa a ranar Alhamis. Za ku ji ƙarin bayani. sannan za mu duba matsanancin guguwan nan ta lora da ta sauka a wasu sassan amurka sannan mu koma kan batun matsalar zargin warin launin fata da har ta sa wasu kungiyoyin wasan kwallon kwandon amurka na gasar nba da wasu makamantansu suka janye daga filin wasanni a wani mataki na nuna rashin gamsuwarsu kan abin da suka kira rashin adalci da 'yan sanda ke nuna bakakin fata bayan da suka harbi wani bakan fata da ake kira jacob blake a jihar wisconsin yau batutuwan da shirin na duniya amurka zai mai da hankali a kansu kenan sunana mahmud lalo shugaban amurka donald trump ya amince da tikitin da jam'iyyarsa ta republican ta bashi don ya tsaya mata takara a zaben shugaban kasar da za a yi a ranar uku ga watan nuwambar wannan shekara My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States. Trump ya sanar da amincewar tasa ne yayin da yake jawabin rufe babban taron jam'iyyar ta Republican wanda aka kwashe kwana hudu ana yi ta yanar gizo sanadiyar cutar coronavirus. Yayin wannan jawabi nasa wanda aka watsa shi kai tsaye daga fadar gwamnatin Amurka ta White House. shugaba trump ya bayyana irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu cikin shekaru hudu da ta kwashe kama daga bunƙasa tattalin arzikin amurka samar da ayyukan yi tsawar matakan tsaro a iyakokin ƙasar samun nasara akan masu ikirarin jihadi da ɗaukan matakan da suka dace wajen yaƙi da annobar coronavirus zuwa ƙalubalantar ƙasashe irin su china wacce ya ce tana ƙwarar amurka wajen harkokin cinikayya shugaba trump ya kwashe lokaci yana sukar manufofin abokin hamayyarsa joe biden wanda ya ce bai cancanci ya jagoranci amurka ba kalama na trump dai martani ne ga biden wanda shi ma a makon da ya gabata ya cicciki trump yayin babban taron jam'iyyarsa ta democrat inda shi ma ya nuna rashin cancantar trump a daren ranar laraba mataimakin shugaban kasa mike pence shi ma ya amince da zaben da jam'iyyar ta republican ta maza na sake tsayawa takarar mataimakin shugaban amurka a karo na biyu so with gratitude for the confidence president donald trump has placed in me the support of our republican party and the grace of god i humbly accept your nomination to run and serve as vice president of the united states idan kuma muka koma kan batun mahaukaciyar guguwar nan ta lura da ta sauka a gabar tekun jihar louisiana da tsakar ranar alhamis wacce karfanta ya kai aji na hudu guguwar ta huce ta koma matakin matsananciyar iska dauke da ruwan sama amma har yanzu masana na gargadin cewa tana cike da hadari da ka iya kaiwa ga mutuwa guguwar dai ta isa gabar tekun jihar ne tana mai tafiyar kilomita 100 cikin sa'a daya sannan an yi hasashen zata zubar da ruwan sama mai tsirin tsawon santimita 46 a sassan jihar ta louisiana da akansa tuni watanni dai suka ce an samu asarar rayuka hudu sannan sama da mutum 700 a jihohin texas da louisiana na zaune babu wutar lantarki baya ga dambun gidaje da guguwar ta yi kace-kace da su tuni dai shugaba donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihohin louisiana texas da arkansas yana mai cewa ƙarshen makon nan mai zuwa zai kai ziyarar ganewa idansa a yankunan da guguwar ta ratsa to yayin da ake ji da bala'in guguwar ta lura a gefe guda a can birnin kanosha a jihar wisconsin da ke tsakiyar yammacin amurka kura ta ɗallafa tun bayan harbin wani ba amurke ba fata ɗan asalin afirka da 'yan sanda suka yi a ranar lahadi wanda ake kira jacob blake lamarin da ya harzika jama'a suka shiga zanga-zanga a halin da ake ciki yanzu haka blake na kwance a asibiti wannan lamari na harbin blake ya kara rura wutar kiraye-kirayen da ake yi ga 'yan sanda na su kawo ƙarshen zalin bakakken fata da suke yi lamarin da har ya kai ga kungiyoyin wasan kwallon kwando da dama suka janye wasannin su a wannan mako a matsayin nuna boransu. Watanni dai sun ce an kira 'yan sanda ne a wani gida inda wata mata ta ce saurayinta ya zo gidan ba tare da izininta ba rotannin sun nuna cewa 'yan sandan sun gamu da cikas a lokacin da suka kokarin shawo kan blake mai shekara 29 a kofar gidan matar inda har ta kai ga suka bi a baya da ya je zai shiga motarsa ma'aikatar shari'ar jihar ta wisconsin ta ce yayin da blake sun koya don ya shiga motar tasa sai dan sanda mai sunan rustin shesky wanda ya kwashe shekara bakwai yana aiki a matsayin dan sanda ya cafki rigar blake ya kuma harbe shi da bindiga har sau bakwai a baya hukumomin da ke bincike dai sun ce an samu wuka a cikin motar blake yayin da rahotanni ke nuna cewa shi blake din ya faɗa wa 'yan sanda cewa yana ɗauke da wuka sai dai babu wata shaida wacce ta nuna cewa ɗan sanda sheski wanda ya harbi blake din yana sane cewa yana da wuka a lokacin da ya harbe shi ko kuma shi blake din ya masa barazana da wukan ne sai dai lauyoyin blake din sun ce bai yi wata barazana ga 'yan sandan ba kuma sun musanta zargin cewa yana dauke da wata wuka suna masu cewa sun kuyawa da yi a motarsa kokari yayi ya fitar da 'ya'yansa kanana su uku daga cikin motar don ya kare su daga abin da ke faruwa masu aro da haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin lokacin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma June Ladies Gresham. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Sakonmu na farko ya fito daga Ibrahim Musa Wada Barakin Ladi jihar Filato a Najeriya ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ya ce da fatan kuna lahiya Allah ya sa haka amin ya ce haba shugabannin kungiyar miyati Allah a karamar hukumar mu ta Barakin Ladi da ke jihar mu ta Filato wallahi rabuwar kawunan da kuka yi wallahi hakan sam-sam bai dace ba ya kamata ku haɗa ƙungiyar ku wuri guda domin samun ci gaban karamar hukumar mu ta barikin ladi ta ke jihar mu ta filato ta kuma sakon na gaba ya fito daga shehu adamu rijau ya ce hakika cewa da gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya yi cewa a shirye yake ya sanya hannu domin aiwatar da hukuncin kisa akan matashin mawaƙin nan da ya yi ɓatanci ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam hakan ya yi daidai kuma dama abin da ya dace kenan sai kuma sakon na gaba ya fito daga ali madu Admo baga ya ce assalamu alaikum rai amurka ya ce da a ce shugaba buhari zai ɗauki shawara da gwamnan zulum na jihar borno ya bashi ne imani da allah sai boko haram ta zamo tarihi dan gaskiya duk gwamnati da ta kasa tsara rayuka da dukiyar al'ummar ƙasarta to tamdan babu gwamnati ne a wannan ƙasa sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga alhaji umar forever gashuwa ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce tarwatsa rundunar dar salam a jihar nasarawa da dakarun sojojin najeriya suka yi ya yi daidai allah ya ƙara ba su nasarar murƙushe kowace irin ƙungiya ta 'yan ta'adda a ƙasa baki ɗaya sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga hussaini abba dambam da ke jihar bauchi ya ce muna allah wadda da yin garkuwa da ɗalibai a jihar ta kaduna muna fata masu wannan ɗabi'a za su tuba su daina sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga usman shitu mahuta ya ce matakin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka na tsira kuɗin fito ga masu shigowa da na'urorin mita ta wutar nepa ya yi daidai kuma wannan wani abu ne da ya dace gani yadda ake ci da gumin jama'a da sunan biyan kuɗin wuta a kowane wata mun gode sashen hausa na murya amurka thank you da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Ministan Japan Shinzo Abe ya ce yana shirin yin murabus saboda yanayin rashin lafiya da yake fama da ita da ke tsananta. Da yake magana da manema labarai yau Juma'a a birnin Tokyo. Abe ya ce ya yanke shawarar yin murabus daga mukaminsa tunda yana yawan fama da cutar gyambon ciki. Abin da ya yi sanadiyar kawo ƙarshen wa'adinsa na farko a matsayin Prime Minister a shekarar bakwai Abe wanda da a watan Satumba na shekarar 2021 wa'adinsa zai kare Ana sa ran zai ci gaba da kasance cewa prime minister har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyya wanda zai zama prime minister kuma majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi a jiya alhamis gwamnatin najeriya ta ɗage sake maido da harkokin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa zuwa mako guda gobe asabar aka yi shirin buɗe tashoshin na ƙasa da ƙasa An dakatar da harkokin jiragen saman ne watanni biyar da suka wuce a zaman wani bangare na kokarin yaƙi da annobar coronavirus. Ministan harkokin jiragen sama na ƙasar ne ya rubuta hakan a shafinsa na Twitter a jiya Alhamis, inda ya bayyana baƙin cikinsa akan jinkirta tashi da saukar jiragen amma ba tare da ya bayyana dalilin matakin ba. Tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Kita ya koma mazauninsa a Bamako babban birnin kasar a yau Juma'a kwana ɗaya bayan da aka sako shi daga wani sansanin soja a Kita. Kwamitin sojan da ke mulki a kasar da ake kira NCSP a takaici ya tsara Kita a lokacin da aka yi wani juyin mulki a kasar a makon da ya gabata inda Kita ya sanar da cewa ya yi murabus jim kaɗan bayan aukuwar lamarin. A lokacin da yake tsare an ba da rahoton cewa Kita ya ce ba tilasta mashi aka yi sauka daga kan karagar mulki ba kuma baya so ya koma amma yana so a koma wa tsarin dimokuraɗiyya cikin sauri. Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS a baya sun buƙaci a saki kita wanda kuma ake kira IBK a takaice. To masu sauraro da haka mun kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta amana sautin da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam